Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda Al'ajabi TV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 sai alhaji abubakar sai alhaji ibrahim sai kuma autansu alhaji usman wanda dukkaninsu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ne hajiya fatima ta ba su rata sosai don kuwa sai da aka yi mata aure sannan aka haifi autansu mahaifinsu malam sani kurfi asalinsu mutanen kirfi ne ƙarƙashin jihar bauchi haka nan fulani ne gaba da baya hakika yaran sun sami ilimin arabiya don kuwa babansu babban malami ne a garin rana tsaka allah ya aiko musu da gobara sanadin jona ruwan hita har ruwan ya shanye ya ƙona robar da haka har ya soma ci kafin a ankara ko ina ya kama wuta nan da nan malam sani da matar shi suka soma neman taimako amma ba wanda ya ji su haka suka haƙura suka ƙone ƙurmus lokacin duk yaransu suna makarantar allo bayan sun dawo ne suka tarar da abin da ya faru nan suka ɗau ihu da kuka tun ba Usman da ya kasance shi ne karami dan shekara bakwai ba Ibrahim ko yana da shekara goma yayin da Abubakar yake da shekara goma sha biyar haka yayarsu wato Hajiya Fatima ta rike su ta kuma rene su tare da mai gidanta Malam Umaru kasancewar ba 'ya'ya ne da su ba don ku Allah bai ba su haihuwa ba tsananin so da shakuwa ya shiga tsakanin su kansu a haɗe yake haka nan yaya babba ta sa su a makarantar boko a cewarta ta duk namijin da bai yi ilimin boko ba idan ya girma ya sha takaici haka nan mijinta ya bata goyon baya kwanci shi asarar mai rai har gashi sun kammala university su sun karanci business su dukkanin su ukun bayan sun soma aiki ne suka ɗan tara albashinsu suka soma kasuwanci har allah ya bude musu suka gina wa yaya babba katafaren gida a nan cikin garin kurfi na gani na faɗa ganin sun kawo aure ne ya yayi babba da mijinta suka umarce su da ya kamata a ce sun yi aure ba su musa musu ba saboda sun ɗauke su tamkar iyaye ko kam ba sa iya ce musu ballantana su yi musu musu duk abin da suka ce to shi kenan nan abubakar ya soma neman aure a nan makwabtansu mai suna salamatu kwanshi tashi su ibrahim suna raka shi hira sai gashi su ma sun samo nasu rabon wato kannan salamatu aisha da halima uwa ɗaya uba ɗaya suke suma dukansu nan da nan aka yi maganar aure iyayen su suka amince sai gashi an ɗaura aure rana ɗaya amare sun tare a nan gidan yaye babba da suka gina mata kowa da ɓangarensa zaman lafiya yakan kama a tsakaninsu dama matansu gaba ɗayansu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya hakanan suna girmama yayar mijinsu don sun ɗauke ta a matsayin surukarsu san ba sa barin yayan babba ta yi ko da aiki ko yaya yake su ne suke yi mata komai wannan ya daɗa soyayyar su a zuciyar mazajen su haka nan ta bangaren su suna zaman lafiya kasancewar dama dukkanin su dangin juna ne wani abin farin ciki sai ga salamata da ciki wato matar abubakar ɗoki a cikin wannan zuri'a ba a faɗa saboda ba a taɓa haihuwa ba wannan shine asalin dalilin da ya haddasa farin ciki a cikin zukatansu a gaskiya salamatu mace take sha'awa dan ita ya mace take so amma sai ga shi Allah ya ta ɗa namiji a lokacin da ta tashi haihuwa ba mace ta haifa ba. Sai ta haifi ɗa namiji, duk da haka ta yi ma Allah godiya gami da addu'ar Allah ya bata ya mace a haihuwarta ta gaba. A gaskiya ɗa ya ga gata gurin iyayensa. Ranar suna suka saka wa yaro suna Umaru, sunan mijin yaya babba kenan, yayin da ake kiransa da Faruk. Faruk ya yi mugun sabo da yaye babba, duk wanda bai sani ba zai ce ita ce uwarsa hakanan suna kama da mahaifinsu suna kama da ita dukkaninsu hudun da kagansu kamanninsu ɗaya ne domin jininsu ɗaya ne ya fito wankan tarwaɗa kyakkyawan gaske duk inda aka gilma da shi a garin kirfi sai an yi sha'awarsa ga tsabar farin jini da Allah ya bashi yana da shekaru hudu wani abin mamaki sai ga ya babba da ciki uhm. ba a mamaki da ikon Allah sai ga shi ta haifi ɗanta namiji mai sunan al'amin mai kama da mahaifin shi sak fari ne tas kamar za a taɓa shi jini ya zubo sun yi sabo da faruk sosai sun zama abin sha'awa a garin faruk na da shekara shida ya shiga firamare school da ke garin kirfi faruk kam ya zo da goshi don tun da aka haife shi sai haihuwa ta ɓalle a zuri a gidan gaba ɗaya don kuwa sai ga halima matar wasu ma da ciki a gaskiya wannan karon kowa yana ɗokin ya mace amma me sai Allah bai bayar ba sai ga shi ita ma ta haifo santalelan ɗanta fari tas kyakkyawa ranar suna aka saka mishi suna suleiman suna ne kawai ba wai takwara ba ne ba kasuwanci kam ya kan kama don yayin sun fara shawarar komawa garin bauchi su bar garin kirfi don su ji daɗin aiwatar da kasuwancinsu business ɗin motoci da na fata zuwa robobi suke yi wannan kasuwanci ya karɓe su ya kuma bunƙasa su sai dai yaya babba ta musu cikas Dango ta ce babu inda za su je sai dai su zauna a nan mahaifarsu dole suka haƙura ba wai don sun so ba sai dai duk wanda zai yi tafiya wata ƙasa ko wani gari dole sai ya tafi da matarsa wani abin ikon Allah sai ga yaya babba da wani cikin dama abin Allah dama haka abin Allah yake duk yadda ka so abu ba dole ya baka a lokacin ba in har mutum ya yi haƙuri dama ba a cika gaggawar samun alkhairi ba mutane ne ba sa ganewa su yi ta shiga bokaye da malamai su a dole sai sun sami haihuwa su je su yi ta jawa kansu masifu Allah ka sa mu dace yaya babba ta samu matsala sosai gurin haihuwa don kuwa mace ce mai kibar gaske wannan yasa dole aka yi mata operation aka cire mata ya mace murna da doki ba iyaka a cikin gidan nan abin da ake nema gashi ya samu ranar suna aka saka mata suna maryam sunan mahaifiyar babanta Maryam na da shekara ɗaya, Allah ya aiko wa da Malam Umar mijin ya yi babbar rasuwa, tashin hankali wanda ba a sa maka rana, ɓacin rai ba a faɗa a cikin family ɗin nan, sai haƙuri da addu'a. Bayan cika kwana arba'in da rasuwa, Malam Usman ya shirya da matarsa suka nufi Kano da sunan za su yi wata hulɗa ta kasuwanci. Za kuma su yi wata guda, saboda wasu cinikin fatu da za su yi, hakanan akwai wani babban kamfani da za su buɗe. ya bar Suleiman a hannun yaya babba yara kam sun shaƙu da juna sosai ba kamar Faruk da Al'amin ba suna son juna matuka don ko ko rashin lafiya ɗaya ke yi tamkar dukkaninsu ne ke yi sai madan da ta kasance mace a cikinsu kullum suna cikin ta kullum Faruk yakan ɗauki tsinke ya kama hannun yaya babba ya ce in baki da lafiya in na girma ni za rika yi miki allura ko in yi wa Maryam. Maryam tana kuka tana faɗin ni ba za ka min allura ba. Maryam ta tsani allura sosai sai ta ce ni dai in dai za ka yi min allura to ba ni ba kai. Yaya babba ta kan yi dariya ta ce to kai Faruk da haka za a yi auren miji mai allura mata ko ba ta so Faruk Faruk yakan ce, in dai ta yi kukan banza sai na yi mata allura, yaya babba ta ce, Allah ya nuna mana lokacin. Maryam ta ce, Wallahi mama, kin ga bai son surutu ko ni ko yan jarida mai ba da labaru zan yi in zauna in ta zuba mashi surutu. Ya yi babba ta ce, Cas cas Allah dai ya kai mu lokacin, lallai za a yi kallo gidanku. Al'amin ko da alama soja za a yi, dan ya ce shi in ya girma irin farin kayan tan zai rika sawa wato sojan ruwa. Iyayensu dai sukan yi musu addu'ar zaɓin Allah da kuma Allah ya raya su. A gaskiya a gaskiya malam ibrahim da matarsa sun shiga damuwa na rashin haihuwa sai dai ba su nunawa a zahiri ba amma duk da haka sai da ya babba ta gane abin da ke damun su tana tunatar da su gami da ba su misali da kanta yanzu kam sun ɗauki haƙuri sun dangana gaskiya akwai so mai tsanani tsakanin yaya babba da ƙaninta ibrahim wanda za iya cewa sanda take yi mishi ya bambanta da na sauran ƙannanta wannan ya sa ta shiga damuwa ganin matsalar da ƙaninta ya shiga na rashin haihuwa amma ba yadda za su yi sai dai addu'a A yau ranar Juma'a mummunan labari ya iske su na hadarin da Usman ya da matarsa Halima akan hanyar su ta dawa daga Kano zuwa Bauchi. Kurmus motar su ta ƙone ba wanda ya escaping a cikin su. Tashin hankali gun ya babba ba a magana faɗan halin da suka shiga kuwa bai faɗuwa sai dai mu ce mun kasance cikin jimami da mummunan yanayi nan sai ban ga ci gaba da nan suleiman ya ci gaba da zama gun yaya babba bayan shekara ɗaya da rasuwar usman da matarsa su abubakar suka je mai yaya babba da uzurin su na san dan allah ta basu su yi gini su koma garin bauchi saboda samun ci gaban kasuwancin su bata musa musu ba ta kyale su gami da sanya musu albarka a gaskiya sun yi gini na gani na faɗa gida ne bi masu kallon juna komai na gidan iri ɗaya ne sama da ƙasa ne don kowa yana jira ya ga wanda zai shiga gidan idan ka shiga cikin gida ɗaya idan ka fito ka shiga ɗaya gidan ba za ka gane ba za ka ruɗe don ba za ka gane ba san babu bambanci komai nasu iri ɗaya ne lokacin da suka gama ginin su ya zo gab da lokacin da mahajjata suka so mu tashi nan da nan suka biya ma dukkansu, har da 'ya'yansu don kuwa halal ne yara su je aikin hajji haka nan akwai lada akan iyayensu sun yanke shawara sai sun dawo ne za su tare a tababbin gidajensu da ke garin Bauchi bayan sun dawo ne suka soma tattarawa daga kirfi sai dai wani abin mamaki sun ce wai yaya babba su koma amma ke mai ta yi wai ita gara ta zauna in ya so ta rika zuwa duba su wasu dinga zuwa tunda tana da gida bata rasa komai ba dole suka rabu da ita sun tare a sababbin gidajensu yayin da suka tafi da suleiman da al'amin aka sa su a primary school mai kyau ta atbu bauchi faruk ya tafi secondary school yayin da al'amin kuma abuja duk lokacin da suka samu hutu suleiman da al'amin sukan tafi kirfi faruk kasancewar bodin yake sai dai ya je ya gaishe ta ya yi kwana biyu ya dawo maryam kuma tana nan hannun yaya babba ta so makaratunta a can saboda ita kaɗai ce a kunta duk wani abu da ya dace 'ya'ya su yi wa uwarsu abubakar da ibrahim suna yi wa yaya babba sai godiya lokacin ne umma ta ja dogon numfashi ta ce wannan kenan labarin kakanninku yanzu a hankali zan shiga na iyayenku Fati ta kalle ta ta ce, To kaka umma haka su Alhaji Ibrahim din suka zauna ba su taɓa haihuwa ba. Kaka umma ta yi murmushi ta ce Fati kenan, me kike yi wa sauri ne, bi wani a hankali zaki ji yadda aka yi. Fati ta ce, Ni dai umma gaya min suna haihuwa, umma ta ce Fati kenan. Kin cika gaggawa, san baki ɗauki halin mahaifiyarki a nan ba, dan ita ce, dan ita mace ce mai nutsuwa da sanin ya kamata. fati ta ce umma kamar yaya ban ɗauki halin mahaifiyata ba faruk ya tarafi ya ce umma ku mama zubai dama akwai gaggawa umma ta yi dariya ta ce ku dai ku biyo ni in kun ji ƙarshen labarin sai kowa ya faɗi abin da yake so Ranar Juma'a bayan an sako daga masallaci Alhaji Abubakar da Alhaji Ibrahim tare da matansu a gidan Alhaji Abubakar. Ya babba ta yi sallama ita da Maryam. Dukkaninsu suka tare ta cikin murna. Nan da nan aka haɗa mata abin hasafi. Yayin da Aisha ta ja hannun Maryam ta ce, "Maryam an zo mana hutu ne?" ya babba ta taraf ta ce ta zo gaba ɗaya ne dukkanin su suka kalli ta cikin rashin fahimta ta cigaba da faɗin ibrahim ga maryam nan na kawo muku a matsayin yarka duk da muna kan yi maka addu'ar samun haihuwa amma ga maryam na baka ka rike ta a matsayin yarka duk abin da uba zai yi wa yarsa kai ma ka yi mata duk abin da ya za ta yi wa iyayenta ita ma na bata umarnin ta yi muku aisha ta rungume ta tana murna gami da godiya don ku a gaskiya tana tsananin son yara ibrahim ya ce to yaya ke ɗaya za ki zauna ta ce karka damu ibrahim ga suleiman ga al'amin nan sun ishe ni haka nan akwai tsohuwa da muke tare wannan ba komai ba ne ba suna nan zaune sai ga 'yan makaranta sun dawo al'amin yana aji uku na secondary school a zaria military school don ya rage sai ya zama navy officer yayin da suleiman ke aji ɗaya a nan cikin garin bauchi atbu yayin da suleiman ke aji daya a nan cikin bauchi atbu a nan ya yi firamare kuma a nan ya ci gaba da yin secondary school din shi sai faruk da a yanzu in an koma hutu zai shiga aji shida da secondary school maryam ko tana firamare tiri haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar musu cikin daɗi da kwanciyar hankali shaƙuwa tsakanin maryam da umma aisha ba a magana don haka yaran ke gaya mata alhaji ibrahim ma haka sai dai duk da haka rashin haihuwar na damun shi kuma har yanzu bai daina roƙon Allah ya bashi ‘ya'ya masu albarka ba. Allah maji roƙon bawa sai ga Aisha kuma da ciki kun san murna ba a magana tun ba Alhaji Ibrahim da ya yi ta kyautan kuɗi da sadaka ba sannan ya yi ta sallar nafila yana gode wa Allah da ya amsa masa roƙonsa ba. Faruk ya gama secondary school har ya soma university a level a ABU Zaria yayin da ya bar su al'amin suna fama da secondary ko da yake su ma sun kusa sun kusa gamawa kwatsam sai aka soma yajin aiki gaba ɗaya jami'o'in da suke najeriya aka rufe su wannan ya bakanta ran faruk don ko medicine yake karantawa a ganin shi in har ana yajin aiki yaushe zai samu ya gama karatun shi nan dai ya so ma zaman banza a gida yayin da aisha ta dawo uwar ɗakinsa kullum yana can suna hira a safiyar alhamis ne faruk ya je suna hira da uwar ɗakinsa ya lura tana yawan shiga tana fita lokacin maryam na makaranta shi dai bai ce mata komai ba can dai ya ga zirga-zirgar tata ta yi yawa ya ce umma lafiya kuwa ta daure ta ce mashi ba komai nan da ya ci gaba da yi mata hira tun tana karfin halin amsawa har dai amsawa ma ta gagara gashi alhaji ibrahim baya gum yana can gurin harkokin kasuwancinsa can abin ya gagara ta so nishi tana kiran faruk faruk da koki din mota ka kai na asibiti don allah nan da nan faruk ya rude hankalin shi ya tashi da ƙyar ya je ya ɗauko kiɗin mota a ɗakinta kafin ya dawo har ruwa ya suma bin ƙafafuwanta sai ni'ima clinic nan aka tabbatar mishi da haihuwa za ta yi ya je ya kawo kayan jarirai suka yi mishi list tsabar rudewa da ya yi bai je gida ya gaya wa kowa ba kuma bai yi waya ba nan ya wuce kasuwa ya siyo komai ya dawo karfe biyu daidai aisha ta haifo santaleliyar yarta son kowa kin wanda ya rasa nurse ta fito ta gaya a faruk ta haifi ya mace haba nan ya so tsalle da murna sai da aka wanke ya da uwarta ta sannan aka ce ya shigo ɗakin da aka kwantar da su Faruk ya gaida Umma Aisha gami da yi mata sannu yayin da ya ɗauki 'yar jaririya ya ce Umma wallahi wallahi muna kama da ƙanwata sai dariya ta ce lalle Faruk har ka gane kamanninta ya ce Allah Umma fari kawai tafi ni!" ta kalli Ed ta ce maganar ka fa gaskiya ce kuma ta ce lafiya ban ga kowa ba sai a lokacin ya tuna ya ce wallahi umma aisha rudewa ne da na ga yadda kike shan wahala da aka ce in je in kawo kayan haihuwa sai kawai na wuce kasuwa na siyo sai sai nake ganin kamar idan na kawo kayan zaki haihu da wuri ta dariya ta ce amma a gaishe ka da shiririta ya ce umma dan bata ga da hankali na ya tashi na rude ba umma ta ce lalle kanwar nan taka ta wahalar da kai ya ce na samu mata ai ta ce a'a lalle ka ci a baka mata wannan wahalar da ta baka na suka yi dariya dukkaninsu ta ce to yanzu sai ka yi musu waya ka gaya musu ko Kankace kwabo dangi babba da yaro kowa ya cika a asibitin ana rububin ɗaukar ya da kuma ganinta. Lalle lekam Allah ya bata iyaye da yayye masu son ganinta. Hakika Allah ya zuba kyau a fuskarta. Dan duk da jariri ya ce kyawunta ya bayyana. Ga ta Efrit amma akwai sirrin kyau. Mahaifinta ya tsananin farin ciki da murna. Ina ya rufe kansa a ɗaki ya rinka jero na fila yana wa Allah. Yaya babba ma ta zo ta yi murna sosai wanda ita take wanke 'yar kullum har zuwa suna. Alhaji Abubakar duk da bai cika son hayaniyar yara ba, kullum kafin ya fita sai ya zo ya ganta, shi kansa yana mamakin irin son da yake yi mata. Hajiya Salma kan dama gata da son ya mace, bare a samu a gidansu, ai kullum tana gidan kanwar tata. A gaskiya Aisha ta ga abin mamaki a haihuwar nan, yadda in mutum ɗaya ya zo barka gobe sai ya dawo da mutum shida ko biyar. Wai su zo su ga kyanta, yayin da wasu ke cewa ko aldana ce tsabar kyau, nan dai iyayen da suka soma tofa mata addu'o'i maganin bakin mutane ko mayu ko masu kambun baka duk da yawan mutane 'yan barka bai hana faruk zuwa ya zauna ɗakin mai jego ba duk wadda ta zo barka nan za ta yi ta ga jaririyar tana hannun shi ta tafi ta batta umma ta yi faɗa har ta gaji amma ko a jikin shi umma aisha takan ce a kyale shi mutum da kanwarsa kuma ai kusan tare suka yi levo ɗin haihuwar haka za su yi ta faɗa da maryam akan bebi amma a banza ranar suna aka saka ma ya suna fatima sunan ɗiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko mahaifinta ya daɗe yana ƙaunar sunan da fatan halin mai sunan wato na na fatima kenan sannan ta wani bangaren sunan yayi babba ne an yi suna lafiya an watsi yayi babba mata ya shirin komawa nan ta tara su ta musu nasiha na su ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai sannan ta kawo musu uzurinta na son don allah haɗa faruk da maryam aure saboda ganin yadda yaran suke akwai su da son juna da shakuwa a tsakaninsu nan suka mata alkawarin za su haɗa yaran aure in sha Allahu haka ummu Aisha ta ci gaba da renon yarta da kuma yan tayin renonta su Faruk da Maryam Al-Amin da Suleiman kullum ana cikin raba faɗa har dai Faruk ya samu suka koma makaranta aka bar mishi kanwar shi shi kaɗai ya ta renonta wani abin mamaki yanzu kusan shekara uku Faruk yana karatun medicine amma bai iya kulla komai a karatun shi sau biyu yana maimaita shekara kuma fa ba wai rashin ilimi ba ne a'a sai tsabar wasa da karatu kusan tun da ya koma makaranta kowane bayan sati biyu sai ya zo duba fatiman shi gashi ya samu tun da aka yaye ta ta koma gun umma gaba ɗaya saboda umma ta fi nuna fatima tsabar so da shagwaba akan umma aisha Nan fa Umma Aisha ta daina ganin Faruk a gidanta, kullum yana gun Umma da fatin shi. Wasa da yake da karatun shi, mahaifin shi yace zai yi maganin shi. Nan ya shiga nema mashi karatu a ƙasar waje, abin ga da masu gidan rana. Sai gashi ya samu karatu a ƙanƙanin lokaci. lokacin da faruk ya sami labarin zai tafi karatu waje hankalin shi ya yi mummunan tashi don shi a ganin shi ya zai tafi ya bar yar kanwarsa ita kanta faci ko abinci ba ta iya ci sai da faruk sun yi sabo mai tsanani duk inda zai je to tana gaban mota suna yawo sai dai makaranta ke raba su da yake yanzu da maryam take tafiya shi yasa take yarda ta zauna gidan alhaji abubakar suna da mai gadi mai suna malam Iro da matarsa abu yawanci zaka ga fati da faruk a can suke hirarsu sun shaku da malam iro gashi da abin dariya kullum zaka same su cikin fada da matarsa wata ran ta yi abinci ta hana shi abinci sun yi fada yawanci kuma fati ke kawo mishi abinci tana bashi a baki Baba Ire shi ne sunan da take kiran shi da shi da yake ba shi da 'ya'ya wannan yasa Malam Ire yake son Fati saboda girman da take ba shi yawanci zaka ga Faruk ya haɗa Maryam da Fati yana koya musu karatu kowa da nashi duk da akwai islamiyya a cikin gidan amma shi kam su ne malamin su Faruk ya san da alƙawarin da aka yi musu amma ita Maryam bata sani ba saboda har yanzu yarinya ce bata kai a gaya mata ba duk da yanzu duk da yanzu tana secondary faruk dai ya amince maryam ta zama matarsa wai har yana tunanin in sun yi aure za su rike fatin shi don wai ko ofis zai tafi sai ya je da ita yana mata mugun soso mai tsanani a matsayin kanwarsa tafiyar faruk ta matsu bai fi kwana uku ya rage mishi ba daga ka gan shi ka san baya cikin kwanciyar hankali ya samu mahaifiyar shi a ɗaki ya ce mata umma a gaskiya ni dai ba zan iya tafiya na bar Fati na ba in kuma za a bar ni in tafi da ita shi kenan umma ta kalle shi tana faɗa haba faruk shin ya za a yi ka tafi da fati wai kai za ka yi ta har ka yi karatu ya yi sauri ya ce umma tare za mu na tafiya nan mahaifiyar shi da ta ga da gaske yake sai ta ɗaura fuska ta so ban mishi faɗa faruk in har mafarki kake to gara ka farka Kar da sake jin ka faɗi haka kar da sake jin ka ce da fati zaka tafi kana hauka ne karatu zaka yi ko wasa ya ce umma to gaskiya sai dai in fata tafiyar nan saukan maran da ya ji ne ya katse shi umma ta ɓata rai wai faruk me ya same ka ne kana ɗa namiji kana wasa da karatu ka tuna fa da yanzu ka yi nisa a karatunka amma ka tsaya shiririta to sai ɗan nata ya kama ta ganin yana hawaye ya ce umma ke kan jikin sam na fi kowa son na yi karatun nan wallahi umma sabon da na yi da fati ba kaɗan ba ne ba ita kanta in na tafi za ta shiga wani irin yanayi za ta shiga hali da damuwa ta shiga lallashin faruk ka yi haƙuri na tabbata yau da a ce fati tana da wayo ita da ita da kanta za ta baka shawarar ka je ka yi karatu saboda karatun zai amfani ta in Allah ya yarda za ka je ka dawo lafiya ka sami fatin ka lafiya kaga ita ma kafin nan ta yi karatun ta ka ji ko ɗan gidan ummansa da a ce kana da mata ne Yau, wato da za ka iya tafiya da ita ya sau ya ce to umma ba sai a ɗaura min aure da maryam ɗin ba sai mu tafi tare umma ta ce haba faru. ya ana toshe nan kana bullacin ya za a yi ku tafi ku duka ko ka manta mu ma muna son yaran nan in kai haka ai ka so kanka da yawa kuma ita maryam ɗin tana karatu za a cire ta a aura maka ita san ba zai yiwu ba tunda kai ba jin magana kake ba kai ka sani kai duk abin da ka ga dama nan ta fita ta bar shi ya kalli fati da ke kan gado tana bacci ya ce fatima sai haƙuri ya zama dole in tafi in barki yan kanwata sai ji yayi ta ce ni dai yaye zan bi ka ba za ka tafi ka bar ni ba za mu tafi tare kin ji na? cikin kwana uku ya hana kowa sukuni ya matsa wa iyayen shi wasu an ɗora mashi aure da maryam duka babu wanda ya bashi goyon baya haka ya haƙura Fati ko ina zai je tana biye da shi wai kai ya tafi ya barta kai ko kaska nan ta ga Fati da Faruk ta kyale gurin likewa juna da suke yi ana gobe zai tafi Fati ta ki kwanciya da dare, wai dole sai da Faruk. ne ko biye mata, dole ya kwanta a ɗakin Fati. Daga yaniyar zare hannun shi sai ta ƙara damƙe shi. Ya je ya yi wanka ya yi sallah, nan fa Abba ya hura mishi wuta akan ya fito su tafi. wayo Faruk, nan ya yi kuka kamar ransa zai fita. Ya leka Fati da ke faman barci ta damƙe ƙaton teli a zaton ta Faruk ne. Ya ciro kyamara ɗinsa, ya ɗauke ta hoto tana barci. Sannan ya tattara sauran da suka ɗauka tare ya sa a jakansa? ya kalle ta ya ce sai wata rana fatina yanzu kila kafin na dawo kin girma ina gama kin manta da yayanki a hankali ya sambaci kumatinta a lokacin ne baba ibrahim wato mahaifin fati ya shigo ya ja hannun shi kasancewar tare za ta tafi shi zai kai faruk din har makarantar su umma kanta ta tausaya masa ganin yadda yake kuka da ris tana mamakin irin ƙaunar da yake wa fati ya ce umma ga amanar ƙanwata fati nan ya kalli maryam da al'amin." amin ya ce maryam don allah don annabi ina son ku canje ni ku rarrashe ta ku yi mata dabara kar ta yi kuka don Allah nan suka amsa masa in Allah ya yarda ya faru za mu iya kokarin mu sai dai ka san dole ta yi kuka sai dai mu rarrashe ta yana shirin faɗar wani abu abban shi ya shigo ya ce za ka zo mu tafi ko za ka tsaya surutu ko an ce maka duk gidan nan kai ne kaɗai mai son fati da za ka tsaya kana ba da amana tamkar za mu cinye ta kafin ka dawo nan dai umma suka shiga bashi haƙuri game da lallashin faru kuɗin nan faruk suka tafi yana daga masa hannu yana kuka wiwi kamar karamin yaro yana leko ta windo su ma suka fiye mishi suka suna hawaye haka suka kama hanyar kano dan ta nan za su tashi jirgin karfe sha biyu na dare za su bi ce masu sauraro ƙaƙaƙaƙaƙara nan fa ake yin ta yayi babba ta bashi maryam ɗaya ta cikin ta yayin kuma da faruk yake son fati wanda shi a zaton shi ba sau na soyayya yake mata ba san ƙuruciya yake mata ko ya za a ƙare oho sai dai mu bi littafin dangin juna na sa'adatu waziri gombe ana muka kawo ƙarshen mu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku kada ku manta da danna mana liking subscribing sharing da kuma comment